في أن التفكر بذات الله ممنوع منه منه هذا wancan ku dubi tafakkuri da aka tashi a exis da aka tashi yin sa a duka abu shi da tafakkuri ja da yake da kafa shi akwai kaza akwai ya amma wanda ake neman guda shida ba su da bakwai wancan gidan bagganin su kaɗan ya dace ne da haddasa aka yi idan aka yi haddasa ko da ba kalma da kalma ba ana tafiya ba da e ga ɗana ana tafiya ba da e ga wannan ma nan ya bayyana ana tafiya ce e lalle wani haka tafsirin sa zai dinga zuwa kamar misalin ne ake maka ka karanta ahlari ka yi haddan shi to misalin da ake ba kai wani karatu ba sai nan ba zai ce maka to daga jiya ka ji fassarar alkariya amma alayi yi yanzu an kuma ce alkarin ke haramu masha Allah sai ka rike nan ci gaba ci gaba sauran ma in kana ne za su bayyana ɗaya da wasu ma sun bayyana sai dai kila baka kula ba da yadda suka bayyana na za ka ji to e lalle karibin nan yana da farko yana da tsakiya yana da ƙarshe amma faɗinsa ba faɗin adadinsa ba da zurfinsa wata bakandaniya ce kusan kowara ciki ganin algari to akwai matsaloli masu kama da haka da yawa amma dai yanzu je fi anna taskira fi zati lahi mamnu'un minhu ta taqaddama bayani ya gabata أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تفكروا في آلاء الله وإعطوا إيه تدبري أهلتم الله من الله ولا تفكروا فيها في الله كذا كنت معني أكم الله ذات النظر أبعيني رسالة ما يجي شيء يعتبر بآياته هل يتفكرون يتفكرون أو يعتبر آياته ولا يتفكرون في معية ذاته ما سوتنا نين سنين الله دا أيوين أنا يعني ما سوتنا نين سنين الله سنا سنا نين كان أيوين صح حالك تصوص كي كلو سكي سنين الله أما باسا يا سنا سنا نين أكان ذاتين الله ذاتين الله بيتنا نوا ليس كمثله شيء iyaka ka tsaya nan inda ya tsaya don haka nan tafakkaru fi ala illa nemomin Allah ku ita dabbure ciki wala tafakkaru fillah kada ku yi tunani akan zatin fattafakkaru fi zatihi tsayawa mutum tuntuntuni yi nazari akan zatin Allah subhanahu mamnu'un minhu anan ne إلا كذلك الأثرة تدل على المسير البعرة تدل على البعيد فأقول يعني ليل فاجئ وسماء ذات أبراج يدل على صانع الحكيم har dai sawu yana nuna mai sawu kashi yana nuna mai kashi ko to dare fa mai duhu sama na wudan rana da wata wannan bai nuna ma ku ne mai halitta su daban ka nemo waye labud da ka san nan halittu ka kara ɗaya duniya kaba wanda ya fara da a wancan shi ya sama da ƙasa Allah kawai ce shi ne yi to kaga wannan gurbi ba yadda za a samu halitta babu mai halitta to wannan sai ka yi halitta dabburi akan halitta tun Allah ka gano babu samun halitta sai da mai halittawa har karan kan ga kai halitta ya kai ka zo duniya kaga hmm? kai da menene am komin min ghairi shay'in aw humul khaliqu su masu awa babu Allah to shi tukuna sun halitta ne ba da komai ba babu na halitta babu wata halitta am khuliqu min gari ko haka kawai suka buɗe daga babu but ya yi cewa uban shi ne ya haife shi tsakanin to da uban da shi da uwar ta shi kuma daga ina suka zo a ci gaba da tafiya ai za a gari dole a daya dole akwai asalin inda aka fara halitta an tafi ko an je an dawo cikin na gaskiya adamu ne Allah ne ya halitta adamu kamar yadda halitta sauran halittu to ko kuma ɗayan ko su suka yi kansu mutum na iya yin kansa da ya zai dunguro ai sai da aka samu da abu ya dunguro yana nan wasu bai iya gina kansa da kansa bai iya wa wane ne zai shi wahala halittuwa daga babu ko mutum ya kansa na jin yadda ba kwa mata da karatu Hmm? wai wanne fi wani duka ta za kowanne ka kalla a cikin dai ba mai yiwuwa so da kana kafa dole ka sallama wa Allah wato wanda yake ba Allah ya taru to kuma hanyar da zaka bi ka gano Allah kenan ta kan halittosa da aikata aikatansa ya tabar bi ayatihi wa makhluqatihi sau da kanan ainihin abin nan hanyar halittunsa karan kanka na ka akwai Allah tun da babu yadda ya samu abu ba da wanda ya shi ba bai wa ta ga wannan abu wanda ya shi babu shi eh, eh yanzu kana zuwa cikin ka ga kwasai na hayaki ko ka kira ka ce ka ya kila wani ka kanu ko kuma karama ce abinci irin na ina na irin na maryam ne suka bi waje je kayi na ku kai martaban maryam rizqun min allah kai ila da wala duk abin da gane ko wanda yi shi to ga ku kalli halittu ka kalli sama ka kalli kafa a yi ruwan damina daminan na ta wuce a shigaran irin yanayi na bangaren mu rani ya zo kuma shekara da shekaru haka ake yi to wa yake yin ba abin da ke yiwa ba wanda ya yi shi yanzu ka haɗa shagon ka sa masa miliyan biyar ka rufe shi ka bari sai Allah ya kai mu baɗi ka je ka ga za ka gari ba wanda sai jamala da gol gero hmm? sai dai a fara sai kayan ina ganin yana ka shekara biyar cin biskit da ke ciki bai ciwo so su malam ɗara ya samu shiga kuma wurin lafiya lafiya da sai ya kara da wurin ma ya fita fashe kenan ko tun da shiga shago kullum kaya ake fitarwa ana saye ana menene akwai mai kula da shi ko a ce masa masallacin nan ka kalli masallacin nan da ya kafa akwai masu kula da shi shi kaɗai ba zai zauna haka ba dole in ka dubi inda kake zaune an share da a sai ba mai shi kawai nan masallacin haka iki iyakacin mutane su zo nan asabar a cika a watsi da yamma ma a zo a cika a watsi da daddare ma a zo a watsi haka ike zaune ba mai sharewa ba mai sakan turare turare babu mai kakkaɓewa babu mai yin kaza kai ba zai yiwu ba akwai mai yi in ma ba ka gama su yi ba akwai dai wani lokaci da suka ware wa kansu suke yi amma masallaci na zai zama haka ba ai shi ne za su zama su hankali wani ya zo ɗaya biyu akwai su da dama su kan ce wai to idan mutum na son ya ba da taimako a wannan masallacin da ya ake yi tambaya musamman shi ba ga anan taimako ba shi ba ga kan mutane da na suna ta aiki aikin ma kawai ce da Allah in za a bada taimako wannan dai ba zai gudana haka ba karkashin gwamnati ba ba karkashin kaza ba wannan gwamnati yana samun matsaloli ya je bayi a kullum ya gaishe kanau ya ake yi ne a ina ake bada taimako wani kawai sai ya haɗa sabulu ce gashi da Allah a haɗa a cikin wanda ake abin nan ɗin nan wani haɗo kayan turare sai gashi wani haɗo kayan kaza sai gashi saura idan aka samu irin inji na zamani a haɗo mana injinan najeriya kusan mun game su ba sa auki ko mai kafe an saya ya lalace an saya ya lalace an yi shuru amma dai wanda ya irin kasan waje ɗin nan ya samu irin kyakkyawan injin da babu irinsa daga shi sai ke shi kenan to yi sai wasu makawacin kiran wa'azi ki dinga shaharar nan da ake arafa yadda ake yi sai da za su da masallacin kalau kila ka kalli kafin ina ya shekara ko na wanda ya sake mai mamman mai kafin wanda ya sake mai to ka duba yanzu ka ganin ka kala zaka ce yanzu wannan ya ke kara kara sai da gani ka sana kula da shi ya san akwai akwai hidimar da ake masa duk abin da ka ga ta tafi akwai mai kula da shi to ake kula da rana sai sai kullum ita ke nan kullum shi wutar ta baya mutuwa ne man baya kara gas din baya karewa ga gafiyar da ke ɗanɗanawa hmm? min ladun illahi sai ga ta nan yanzu zai ta fito da hasken ta gaba daya har yana ne ba yi oba yanzu dole ne mutum dinka neman kusa da inuwa inuwa gaskiya kullum shi yake kullum shi yake gashi nan kai akwai mai zuba gasin nan gaskiyan nan daban ne ba shi ke nan wannan kada ya yi kasance to ya Allah mahalicci rana na da bukata ka in ka ci gaba da ba ta ga ce ai ga manzo ma ya turo akwai wanda ya zaɓa har sama can ya je an kara ɗaya da shi ko ina ya gani ya yi magana da Allah ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya zo ya ɗaura mutane a kai kai wanda bai yi imani da Allah ka ce ta yanzu wannan manzon ina wani alama da ya zo da shi sai ya akwai littafin Allah akwai littafin da gani farko kafin ka ɗauko littafin ta yace maka wanda ya littafin bai iya karatu da rubutu ba kawai kiran ka aka yi aka tura masa kata ka ce je shi nan za mu yi maka bayanin fa mu za mu yi maka bayanin ga ƙur'anin shi nan kuma bayanin sa na zuwa shafin sa ka je ka zana duk inda abu ya tsaya takwarar kai za ka yi kuma maka waya ma'anariya ka zaɓi nan da ya tsaya kaza a shi shekara fa cirin daidai ina zaune ba dare ba rana ina farawa, sai da ya karantar da ƙur'ani daga farko har ƙarshe sura ɗari da goma sha hudu ya koyar da shi jimla jimla mas'ala ma sai ta faru tukun sa ɗauko dokar sai ya kwakwance da ya ta ashe dokar ku ɗauke ta kusa sa sura kamar su gonin suna na suna aji amma dokan ta sau sai kaga sai awa ayi daga kaga ayar karshe ana neman ta a can kusan surar farko ko kusa da farko to haka wannan nuna ma sai eh, ga in ka karanta littafin da kanka ai masu yan filosofa masu ilimi wani lokaci littafin kawai za su karanta wani kawai dai kalla karanta ya alif la mi zalikal kitabu la raiba fi ce kaji an taba littafi ba shakka Cin tukuna waye littafi da zai ce ba su ta ciki ya duba ba su ba ba mu allifa ko ba wani rubuta shi ba Allah ne ya bi farko haka ce ce mm, wannan ya sa ya gashi ya zo ya musulunta ina neman ilimin addini yanzu ba mai ilimi ne ba dai ba jahili ne amma hankalin sa ya ba shi ba a yanzu zai zai zauna a gaban malaman addini ya iya addini ba za ce daga yanzu ya zama malami ba me ya sani kuma wannan amma kuma dole muna tare da shi ta sakkaru fi ala illa ko tsaya ku yi nazarin doko ni'imomin Allah wala ta sakkaru fi la wannan fokata ka wuce in aka je ka التفكر شي ولا تنتني في ذاته سبحانه ممنوع منه an hana ka yi tunani akan Allah an dakatar da kai iya halitta za ta sai da kai imani da shi gole wa zalika annal uqula saboda hankula wa ta fi zalika za su lobe Allah tunanin Allah ya fi karin tunanin dan sama da tunanin dan adam fa innahu a'azamu min an tumassilahu al-uqul Allah ya fi karfin hankali ya iya tsoron kashi hankalin da aka ba shi ba shi shi aka yi ba a ba shi hankalin da zai iya tsoron ya kan Allah ba bai tafakkuri kuma utitu min al da illa qalil daga hankalin da aka ba dan adam ya fi karfi a kaga irin idon da aka ba mutum wannan na duniya bai iya zama da shi sai dai nan da aka canza masa ido amma wannan ido na duniya bai iya ganin Allah ba ka ganin Allah saboda ba ka da ƙarshen ganin Allah ga annabi masa ya tambaya hari ne an zuru ilai har sai masa ya musa lan tawari walakin anzur ila al-jabal in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى للجبل خر أبانين جعله دك وخر موسى صعيد سورة كان قال ido ya fi ala bajan da ido to haka tunani ma tunanin mutum bai kai tunanin zafin Allah ba in ku ka fara tunanin abin da fi ƙarfin ka ƙarfin ta za ka halaka a wata tawahamuhul kudu ko zukata su iya wahaninsa duk tasiri da suran tashi كيسا الله كي ليس كمثله شيء وهو الصبيع البصير إلا دي قفني ينا جد أبن كفائي فكي فدي ينا كلن دي أبن دي فكي عيشي كوي هي ينا يزعب دي ينا جنك دي أبن دي ينا كلن دي أبن دي شيء كتاوى كذلك زمك ويقوينك مهما تبطن تظهره الأيام duk inda ka kai da koye-koye da wani nuko-nuko da wani kwana-kwana wata ran ka ga dinara Allah zai ban kaɗa ka kafin babban ban akwai babban tsoron a a lahira ya mutu bula sara'ai amma kafin sa duniya ma haka sau da kanan wannan shine tafakkuri don haka za ku ga da wannan babin da wancan babin sun faɗi. فأما التفكر في مخلوقات الله أما تنتنتني وجه لتن الله تبارك وتعالى فقد ورد القرآن بالحث على ذلك القرآن ياذو يناكو اتروا أكمنا كقوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب للي wajen halittar sama nan da ƙasa halittar sama halittar ƙasa sama dai ga sanayya abin da ka kalle ta da halittun da suke kai haka kana da ilimin da ainihin halittun sama ka haɗa da wancan abin da ka karanta ko ka zauna da ilimin ka na al'ada ka kalli taurari ka kalli gizagizai ka kalli tsuntsaye ka kalli iska da take bugawa ka kalli ka kalli ka kalli haka tsare tunanin mai gagare ka ka dawo kan ƙasa saman nan in ka fara ba za ba ka iya yi ba ka tattara ka bari ka dawo ƙasa ka kalli girman daga anguwanku zuwa ƙasanku zuwa yankinku ka ga girman abun amru lai tasawwaru faɗin najeriya ka zama kana faɗin najeriya kana wani wani sai ka wuni ka kwana a ce maka yanzu baka fita jihar haka ba baka fita jihar haka ba oh, oh. duk kuma najeriya akwai inda wata ina yin girman kasar ne kaza tsanin kasa kaza tsanin kasa banda nan a ce maka yi akwai wata ma can wani tsallake shi asiya akwai wani tsallake can shi yaro duka duniya ne ɗan adam na abinci a wurin ɗin kayi akwai tsallake kaza akwai tsallake kaza duka ɗan adam ne kuma an bibiya ruwa ya ninka ta wajen sau uku ko sau hudu ruwan ya ninka inda ruwan nan za ta zai haɗa yana ɗan tsibirin duniya ba wata tsaya ce ba ɗan tsibirai ɗan tsibirai ne inda yan adam ɗan suke kai zai kalli su kamar wasu kamar wasu saurayi suka samu wani lamfo suka suka haɗu a kai in tsautsaye ya kai su ka sauka a wurin ka tsantsana ciwon sauro to haka mutane suke a wannan ɗan sun ɗan wuri da kucin nisabi duk yan adam da ke ciki shanun da ke ciki kajin da ke ciki akwai na binni da ake reno akwai na dajin Allah in misalin mutane raƙuma suna karatu akwai raƙumi ba da kowa ba a daji ke hawo kawai na suna ta kai na su addu'a na su akwai awaki na daji sai ka fi kan zaje ka ga gabari in kana son ka kama ba na kowa ne ba mai kau a kama ka dai kuma sai ka kai mai dabara kalli wanda ke kai cikin halitta sama ba ka gama wannan ba ga wannan ya danno kana cikin a gama na ke kai aka ce fi eh me ke la'ayati li ulil azza Qur'ani na masu hankali ne shi ba na gaga ne ba ba wuri ne da za a karanta a taruwa ihu dole duk inda ake karatun Qur'ani in dai Qur'ani ake karatu ta dabbari kawai ake za ka iske mutane wurin na an nutsu an shi shiru dabbari kawai ake ba ka zama kana haɗa Qur'ani da hiran cikin gari ka ɗauko Qur'ani ka ɗauko magana da aka jiri a ƙyanƙyare da dariya kana dauko Qur'ani magana a sheka ihu a ɗauko magana ana kaza in ka duba gogoron ilimi ne a ciki yana buƙatar nutsuwa ne shiru kawai kana ta zabbarin harkoki ku tattata mana masu bacci bacci na san mutu idan da yi madaurin dariya ba wani hayara mu hana masu bacci ko ba ka gane komai washe saboda kanan eh, halittar saman halittar kafin malalla ayatai sannan wakti lafi laili wannan hali saɓawan dare da rana yanzu wa yawa dare sai sa mutum ya baccin sa ya baccin sa ya baccin sa ka leka ka ga da sauran hmm? amma ya kamata a yi na wacce bai wa Allah shi wani zauna mana karatun matar hmm? kana na ka umu haru yana nan umu harun ita ce mai cewa ita kawai abin da ke fara Allah kai mu dare ita na je sai tana abu na ɗin baban tana da shi Allah sarki dare biya dare babu mafi daɗin ka saboda a dare ne idan duna wannan ya yi bacci wannan ya yi bacci wannan ya bacci a lokacin ita kuma ta miƙe ta alwala ta fara gana da wani ta um haro ya ce ya dare to kaga in ka duba yanzu dare masu dare suke more dare saboda yana da yawa abin da suka ɗebo a dare suna cin gajiyar dare rana ne da an fara ce to ranar ma tana fafatawa tana gudura wannan ta gudura wannan amma kan dare dare dare ne ta wakti lafin laili saɓa wanda zai kasan yanzu yini ya fi tsawo rana ta fi a dare ne ya fi tsawo saboda kana aiki ne amma wanda yake zaune haka jaki bai sani ba ba ko jaki ba ya ce sa ta kuma fa lalla kalai ta so da kanan wannan sabawan ne da rana in ka duba wanda ina magana ne akan cewa wanda bai ma san wannan dare ya shiga ba wannan rana ta fi dare yawa ko dare ne ya fi abu na din yawa a wannan kaga da shi da sa ba bambanci shi dai ya kwanta yana jira rana ta fito a sake shi ta kiwo yana so ya ga duhu-duhu ya fara yi sai gangaro da wa gida je kwanta wannan shi ne sa in mace ne saniya sai abinci ta gama ta ba wanda za ta ba ita ma ta shika cikin ta tanin wuri ta kwanta ta saniya amma mutum a'a ba a halitta ka ka ba kada ka yi waka amma karaktul da wani insa illa abudu. akwai wani abu da Allah yake nema a kanka shanun nan an halitta maka so. jakuna an halitta maka raƙuma an saboda duniyar an halitta maka ta an ba ta nau'in ta yi maka abinci nau'i nau'i to saboda ka bauta wa Allah lafi dai wannan hari la ayatin bi ulil wa qawluhu qul inzuru ma za fi samawati wal ard ku nazari ku yi bincike ku ga menene a cikin sammai ne a cikin ƙafa. wanda za ka bibi tushen bincike-binciken duniya da ake da shi musulmai suka kawo shi ko girkawa ba su iya fitar da binciken sarari ba sai da laraba suka ɗauko shi musulmai za a ce ba laraba ne ba mu ci gaban musulmai yasa suka ɗauko wannan ilimi da suka narka shi mana sai gashi mazan ya fitar da sauƙi kowa zai gane sannan wancan yan tsallake suka kwashi ilimin suka je suka ɗaura shi a yanzu ƙarshe suna na son ta cire sunayen malaman an ta cire sunayen malaman saboda ne ne kasashen musulmai sun yi dogon bacci wanda ba sai kai karatu da yawa za ka gane haka akwai ko da yake yanzu sun daina buga littafin wannan na tarihin na juz'i na biyu ne ko kada ko juz'i na na biyu mun karanta amma waɗanda aka karatun yanzu da sun an ce nemo littafin ba san inda yake ba saboda karatun ji ake yin jima'a ne ya wuce kuma ƙunna wani shi kila yin yake yi ba masu jin suka fi yawa mun karanta ta kayan fiɗa kayan wane ga wanda ya ƙirƙiro shi matubin dubbarudun da aka fara kallon taurari sun ga wanda ya ƙirƙiro shi ga yadda aka fara da shi kaza ga yadda aka ƙirƙiro shi kaza ga yadda aka ƙirƙiro shi ta mu sun wa gari haka ko ka tara mutane kana karanta musu shi ne ake cewa to Allah ya ce yi magana mai magana ba ni na yi ta ba sadako zinari kana rataya aladu ka je dubai ka dawo ka fai wa kurkuren ka zinari to shi ne baka je ka kwana nazari za ka zo ka kawo mutane ka tafa suna wuce zai biyan nan sai na ko shi ta dauka nan haka dauka abin baya abin nan sai to ga ya ɗan marage ana ka so kayan kana bacci ومن آيات الله na daga cikin alamomin Allah ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala masu nuna kuduran Allah al'insanu mutum kansa mutum ɗin kansa al-makhluqu min nutfa wanda aka halice shi da zamani ba wancan mutum ɗin ba da aka halice daga kafa har gobe lokacin da Allah ya samu wani ɗan raƙon ya kawo mana muna karatu da rana duka bai fi kaurin fensa ɗin nan ba ya je wajen yanke yankensa ya gan shi yan kudu su ko alaida ya rubu da gudu ya ce malam ga asalin yadda halitta take halittuwa cikin ciki shi ba likita ne ba sai ga ɗan raƙumi kamar tsilin na aka lallon kafa shi da ɗan doro da dogon wuya ga ɗan kafafuwa nan da gani dogaye ne ga menene ga haka ga ɗan bakin nan ya yi haka kamar yadda kafin ina da shi kamar yadda bishi ake tsira a ciki ga inda yan kaman suke da shi ga inda biyan ko suna da shi a nan wurin ɗin da Allah an sun nuna ne sai su yi ne sai su ɗinki daga tsara wani shi ne farkon an yi abin halittar ɗan raƙumi to kaga ai ɗan adam ma haka shi sai dai shi ba za a gani gani da har yanzu abin ya ƙi fita a raina a zuciya ka al-insanu al-makhluqu min nutfah فيتفكر الإنسان متون سيزون عيدين كتناني في نفسه أكام أقال لك هذا فلينظر الإنسان مما قلت كحلي كان ينظر كدوبي إلين فصاحة كحلي كسكا سينظر ماذا نعم إذا أنا متكبر زي وشي أكتب ماذا زي كأونا حبواني ولا أنا إلين تكبرا كده ka ji tsoron Allah ya ce a an da san wani ne ba daga na san ka asalin ka mani kuma yanzu ne inda ka kiɗin cikin ka kashi ne a ciki inda za ka fitar da kashin ka kwata ya gudu sai dai dole ka samu ta yi tsaya kuma kana mutuwa za ka zama musu za ka ruɓe ka fasu me da takabburanci ka sauƙaƙa wa kanka kai ba kamai ne ba Fa na fi kalkini a halittar ɗan adam min al’ajar akwai abubuwa na ba da mamaki a dalata ya la’aza matilla kowane na nuna girman Allah ta baraka wa ta’ala matan ƙazil a amaru filo kofi ala ashirin wanda rayuwar mutum sai ta kare bai kai ɗaya bisa dubuwansa ba ashirin mai sharu kenan ɗaya bisa dubu eh? misali in an kasa abu ba ana fasan sai da ɗari ba go da ɗari ɗaya bisa kaza to ya inda za a ɗauki halittar ɗan adam ɗaya bisa halittar ɗan adam a kafa ta ɗan adam dubu halittar ɗan adam dubu to a kan guda ɗaya rayuwa ta ƙare ba a gama yin an gano na ɗaya ba a dubu ba ya gano ɗaya ba in an kafa ɗan halitta dubu za a ainihin dubu mutum rayuwar shi zai kare a kan bincike bai gama gano dubun ba ɗaya bisa dubu ba ya fito wai ga wannan farfesa wannan mai kunni wannan dr kadiya wai yanzu farfesa ne yana da shi tun da an sa shi shugaban bangaren da ke in dai za a yi operation na kunne ko na hanci na ne sai ya je ike sai ya ga abun mamaki za ga wannan bai kama da wannan ba wannan bai kama da wannan har yanzu bai daina ganin ajaibu ba sai na professor kuma professor na aiki ne ba na girma ne ba a kan fiɗa a kan kunne kawai yake duk kunnen da aka kwance sai ka ya bambanta da wancan to kaga a kunne tila karshen da shi da malaman nasa da menene gaba daya wa ya san adadin shekaru tun da ya tsora na yakan binciken wani kafin sa ana bin ganin kan kunnen an koya masa duk abin da ya gudana a yanzu yana kai ce shi har yanzu bai gama ganin ajaibin kunne ba. Balantana kuma da wakan nan madam. kila karshen ta kullum aka fara raba maka nan kashi kaza ne nan kashi kaza ne kashi kaza ne ke irin ka ko ka faɗi ba rike zan yi ba suka zo suka fara min bayan zai in rike kayan ka ni ba zan iya rikiya ba ni dai kawai ka bani ni iyakacin kunne sa menene sa akwai wane ne akwai wane ne iyakaci na nan ni ba zan iya rikiya ba je ka rike kayan ka wa huwa gafilun an dalika mutum bai sani ba kullum na kwana da shi وقد أمر الله تعالى بالتدبر في نفسه الله تعالى يا أمر شدان أدن تدبري أكانفا فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون أكرا كمكو كوي أكوي أي بابا غني ka duba ruwan jikin ɗan adam ce da ce maka wajen ruwa na wajen ruwa hudu ne ruwan baki ya saba da ruwan hanci na hanci ya bambanta da ruwan ido na ido ya bambanta da ruwan kunne wani gishiri-gishiri wani ɗaci, wani kakaf na can shi ne wanda yake a baki shi kuma mai daɗi ruwan daɗi dan Allah ya tara shi na baya kafe, wanka kaga ya kafe to lafiran tun shi a cikin kai kawai kuma kowanne da aikin da aka ajiye shi ke yi an san wani aikin ba san wani aikin ba hada za ku ya jari wakar ta kaddama fi kita da shakuri ya gabata a littafin godiya can baya an yi magana wannan halittu an kalama ala ba'adi khalqil insani magana akan fashin halittar ɗan adam tun daga yadda aka sama masa yadda yake gano abincin da zai ci da yadda kaza da yadda kaza da yadda abincin ke tafiya da inda aka samu tukwane har wajen guda kaza a cike na dafa kaza na mayar da kaza ya zama kaza ya gabata a yi mun shi a baya sai tuno babu shukuri in ma ba a yi da kai ba a ɗauko littafin da zai ka karanta faliyar ɗaukar ka ya isha